إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتف أثرهم وصار على ناجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قوديا تاتبتك ألا أبنجز تالكي ميكومي ميتككي إيكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau goma ga watan bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1435 wanda ya daidai da tara ga watan Mai shekara ta 2014 miladiya Allah ya raya mu a wannan yammaci na ranar Juma'a a cikin wannan masallaci na Almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammad hassan bin ali bin khalaf albarbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka yi karatu a cikin matsala da ke da alaka da wajibcin halattar sallan jam'i da juma'a saboda fa'idar da ke ciki za mu maimaita wannan matsala saboda mahimmancinta da fito da fa'idoji a ciki a sabanin wanda muka fitar da shi a makon da ya gabata saboda haka za mu tashi a daidai gaban da malam yake cewa wa man taraka salatal jumu'ati wal jama'ati fil masjid min gairi udhrin fa huwa mubtadi'un wal udhru kamarabin لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم وما سوى ذلك فلا عذر لك ما لن يكي تيوى ومن ترك صلاة الجمعة دك متمن دي برسلا جمعة والجماعة دك مسلا جمعي في المسجد أتكم مسلاتي min ghairi uzrin ba tare da wani uzuri ba fa huwa mubtadi'un malam yace wannan mutumin dan bid'a ne wal uzru malam yace shi uzurin da aka yi magana kamar din la faqata lahu bil khuruj ila al masjid kamar rashin lafiyar da mutum bayi da ikon da zai iya zuwa masallaci bi ma'ana ya rashin lafiyar da ba zai iya fitowa daga gidansa ba ya shigo masallaci au khawfin min sultanin zalimin ko kuma yana jin tsoron shugaba azzalimi saboda a wannan lokacin shugabanni su ne ke ma mutane sallah shi ne limaminka kuma shi ne shugabanka shi ne ke yin idi shi ne ke yin jima'a, shi ne ke yin duk wani al'amari sai ce to in aka jiye wa irin wannan shugaban tsoro kada ya maka wani keta za ka iya ƙin zuwa masallaci saboda zaluncin nan da zai yi maka wa ma wa zalika malam yace duk abin da ba wannan ba fala uzra laka to ba ka da wani uzuri wannan magana malam yayi ta ne a dunkule amma ga ƙarin bayanin da ke kan kowane gaba wanda ke da mahimmanci a ilmance kamar haka na farko sai malam ya fara da sallan juma'a Allah madaukaki ya ce ya ayu annabina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa zarul bay' ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة ألا ما yana شوى يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند سكي إيماني Iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati duk lokacin da aka kira sallan juma'a a ranar juma'a fas'au ila zikrillah to ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah wazarul bay'a ku bar kasuwancin da kuke Allah ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine alkhairi gare ku idan kun zama masana bi ma'ana barin kasuwanci a je a yi sallah shi ya fi maka alkhairi da ka ci gaba da kasuwancin wai don kwaɗayin naira saboda wani lokaci akan samu daga cikin mutanenmu mutum idan ɗan kasuwa ne yana da yaron wato yaron da ke zama masa a shago maimakon dukkansu su tafi su je su nemi falala ta ubangiji da buɗi na ubangiji da albarka a cikin wannan kasuwar sai ya ce a'a ni zan tafi na karfe ɗaya kai idan na dawo sai ka tafi na karfe biyu ta yanda dai ba za a bar wannan shagon haka kurin a kulle ba throughout the day an samu je wanda ke zama wai gudun customers garin wannan sai ka bar wani falala da alkhairin da Allah ya ce ka bar kasuwancin duk abin da Allah ya ce ka bari to akwai ɗayan biyu ne ko dai barna tsantsa ko dai shaɗa wato sharrin da ke ciki ya fi alkhairin da ke ciki yawa daman ka'idar kenan malaman usul fiki suka ce ma na hashari'u an shay'in illa wa mafsadatuhu khalisa aw rajiha duk abinda Allah da manzansa suka ce kada a yi shi to ɗayan biyu ne ko dai barna ne tsantsa ko kuma barnan da ke ciki ya fi alkhairin da ke ciki yawa a ina suka ciro wannan ka'idar sun ciro ta ne a cikin faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa yas'alunaka na khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima cewa suna tambayan ka dangane da shan giya ko kuma giya da cata sai Allah ce qul ka gaya musu ai kulli ummatika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa al'ummanka fihi ma ismun a cikin giya da kuma tata akwai laifi a wajen Allah wa manafi'u da kuma amfani ga mutane sai Allah ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima laifin da ke ciki ya fi amfani da ke ciki yawa kaga duk abin da shari'a ta ce kada ka yi to ɗayan biyu ne mun suka ce ko dai laifi ne tsantsa ko dai sharri ne tsantsa ko kuma sharrin da ke ciki ya fi amfanin da ke ciki yawa sai shari'a ta ce kakka yi to shi kuwa kasuwancin nan ka ce ba za ka bar shagonka ba da shari'a ta ce ka bar kasuwanci ka je ka ambaci sunan Allah ka je ka tuna da ubangijinka duk wani falala da kake nema in aka idan da sallah Allah zai sadar da kai da ita shi sa ya ce fa idza qudiyatis salatu idan aka idan da sallah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ku yadu a doran kasa ku nemi falalar Allah kaga kenan ba a hana ka kasuwancin ba amma a daidai lokacin da ka kira sallah to baya halatta ka ci gaba da kasuwanci ko da ka yi shi gashi nan kila ka samu kuɗi amma sai Allah ya zare albarkar da ke cikin kuɗin gashi ka samu amma da za a tambaye ka me kai da wannan abun za ka ga babu wani abun da ka tsina nawa kanka saboda ka saba wa umarnin Allah to shine wajibi ne a sallaci juma'a a cikin jam'i sai dai ga mutumin da yake matafiyi ne shine wanda shari'a ta ɗaga masa ƙafa zai iya yin ƙasurinsa in ya ga dama kuma shi ne sunna in kuma ya ga dama sai ya yi ya bi sallan juma'a amma bin ƙasurin ne bulada saboda shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata kuma shine wanda sahabbansa suke kai. amma da za ka yi wancan ba za a ce ka yi laifi ba duk da a cikin malaman musulunci akwai wanda suka zafafa irin su Dawudu Zahiri irin su Ibn Hazm irin su Imam Abu Hanifa Nu'man bin eh, Thabit al-Kufi rahimahullahu ta'ala wa rahimallahu al-jami' dukkan su sun ce duk wanda ya cika sallah a halin tafiya bai da sallah dalilin su suka ce tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bai taɓa cika sallah a halin tafiya ba saboda haka suka ce in mutum ya cika sallah bai da sallah sai aka ce ai to nan juma'a ne raka'a biyu ne daman tana nan suka ce to ai hikimar da ke cikin kasurunka a takaita maka saboda ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce as-safru qit'atun min al-azab yadda tafiya yanki ne na azaba hanna na Aisha take cewa laula anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu as-safaru qit'atun min al-azab la qultu kulluhu azab ba dan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tafiya wani yanki ne na azaba ba da sai na ce gabaki ɗayansa ma azaba ne matafiya ya san wannan wani zai iya tafiya a cikin mota nan da Kano bai wahala ba wanda ya tafiya a jirgi nan da Kano ya fi shi wahala kuma wani yanki ne na azaba wanda yake tafiya ya san wannan saboda haka shi yasa suka ce to ai tunda raka'a biyu ne ai yayi raka'a biyunsa to me hikimar da yasa shari'a ta bar shi a raka biyu saboda a sawwake maka halin tafiyan da kake ciki ka gan ka tsaya za ka saurari hudu ba ɗaya kenan kai kuma kila kana so ka je wani waje kaga ka samu lokacin ka ya shiga abin nan to shi yasa aka baka dama a shari'a ka yi sallar ka kwai ka karasa tafiyarka kuma a wannan lokacin an baka dama a wannan lokacin da za ka yi juma'ar za ka iya hada azahar ɗinka da la'asar dukkan su yi kasurinka shari'a ta ba ku wannan damar za ka yi ka ci gaba da tafiyarka to shi yin sallan juma'a in dai ba matafiyi ba ne to wajibi ne ya sallace ta a cikin sallan jam'i kuma a masallaci sai dai idan yana da wani uzuri kamar rashin lafiya ko kuma yana jin tsoro idan ya shigo masallaci shugaban da ke sallah kaga a wannan lokacin ake magana nan ba shugabanni ne su suna gidajen sama saboda haka ba za ka gansu ba amma limani ne kaga kuma ba ba a tsoron liman ko yanzu an fi tsoron shugaba a kan liman saboda asali ai shugabanni su ne limamai su ne jagorori yanzu ne aka samu akasi ko aka samu akasi limamai daban jagorori daban amma da su ne limamai kuma su ne jagorori shi sa duk duniya tun da aka kafa duniya Allah ya halicci duniya mutane ke rayuwa ba a taɓa samun wanda suka ba da best leadership ba kamar malamai ka duba tarihin abinda tarihin musulunci ya tabbatar su sai na bakar suwaye malamai ne sai da na umar suwaye malamai ne dukkan su sai da na usman da sai da na ali waye malamai umar bin abdulaziz ma karan kansa jikan sai da na umar ne ta fannin wato eh, mahaifiyarsa amma ya ba da leadership din da ana kwatanta shi da kulafa a rashidun guda hudun nan saboda adalcin da ya yi a doron kasa malami ne fadansa idan an zo karantarwa yake yi president din duniya na kuka yana nasiha fadawan na kuka cabinet na kuka kaga dole a samu mutanen me mutanen kirki aka sun yanzu ko to saboda haka wannan ba laifi ba ne idan mutum ya zo sallan juma'a dole ya shigo cikin masallaci ya zo ya salla sai dai idan wani uzuri na rashin lafiya ya kama shi to wannan yana da uzuri a wajen Allah kuma uzurin rashin lafiyar rashin lafiyar da ba zai iya fitowa daga gidansa ya shigo masallaci ba to shari'a ta daga masa kafa saboda shari'ar musulunci kamar yadda nana shi take cewa ma khuyira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isma fa in kana isman kana ab'ada an-nas minhu hadisin imam al-bukhari da muslim tace ba taba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsakanin al'amura guda biyu ba sai manzon Allah ya zabi mafi sauki sai dai in abin nan laifi ne in abin laifi ne to manzon Allah ya fi kowa nisantar laifi to kaga anan an baka uzuri wanda shari'a ta baka wannan daman zaka iya yin sallanka a gida kaga wannan sallan juma'a kenan saboda haka akwai malaman da suka tafi akan ba wajibi bane sai kai Ina fata an gane suna ganin cewa da sallan juma'a da sallan jam'i ba dole bane sai yi shi a cikin masallaci ba laifi zaka iya yin sa a cikin gida wa'annan malaman dalilin su suna ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب 25 daraja cewa sallan jam'i ya fi lada a kan sallan da mutum ɗaya da lada ashirin da biyar ko kuma daraja ashirin da biyar suka ce kenan idan an yi sallah a gida babu matsala kenan wannan akwai wanda ke da fahimtar haka kamar imamu malik kamar imamu eh, sufiyan sauri kamar imamu shafi'i da imamu wato abu hanifa suna da wannan fahimtar akan wannan matsalar amma imamu ahmad bin hanbali da imamu auza'i da abu thawr dukkansu sun tafi akan cewa idan mutum ya yi sallah a cikin gida bai zo sallan jam'i ba sallarsa ta yi amma ya saba wa Allah suka ce dalilin cewa ya saba wa Allah shi ne, ai sallan jam'i da na jima'a wajibi ne fardu ainin su wancan sun tafi a kan cewa fardu kifa'i ne cewa idan mutum bai yi ba ta yi a matsayin cewa to tunda dai sallar ta yi ai shi kenan tunda za ta samu karbuwa a wajen Allah wa'ancan ma har suka zafafa suka ce to ma idan mutum ya yi ta a gida ba da ma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam Abu da hadisin Abu Huraira da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa laqad hamantu an amura bis salati fa fatuqam na himmantu in yi umarni a tsaye da sallah fa anfaliqu ila buyutin alladhina yatakhallafuna 'an as-salat fa uharriqu 'alayhim buyutahum waɗanda ba sa zuwa sallan jam'i in kokkona gidansu suka ce ko abin da zai sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce zai ƙona gidan mutum to ka san ba karamin laifi bane saboda ta nana shi ta ce fa in kana isman in abin laifi ne kana abadan nasu minhu manzo Allah ya fi kowa nisantan abin da yake laifi ne sa'annan kuma wannan ya nuna kabira ce saboda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi musu ukuba suka ce to kenan ya nuna cewa laifi ne sabawa Allah ne yin sallah a gida in ba tare da wani uzuri ba kuma maganar su ita ce tafi karfi saboda dalilin da ke karkashin wa'annan dalilan su na biyu suka ce da sallar wato zuwa jam'i a cikin masallaci ba wajibi ba ne a halin yaƙi Allah ba zai ce wa iza kumta anis salati ko wa iza kumtum ya aya take ma ta dauke mun subhanallah wa iza kumta fihim ko Allah yake cewa idan ka tsayu a'a haka ne wa iza kumta fihim fa aqimis salah ko ka tsayi da sallar bi ma'ana idan ka tsayu fa aqim a fa idza qumta fihim wa aqamta lahum salata haka ne idan ka tsayu a cikin su to ka tsayi da sallah wannan sallar sallah ce ta me salatul khawf suka ce to tunda salatul khawfi ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah bai ɗaga masa kafa a cikin sallar da take ya kamata ce an ɗaga mutane kafa a uzuri ba sallar da ake zuwa wajen yaki. liman na gaba mamuna baya mamuna ɗaya na farko sun riƙe bindiga in bindiga ne in wancan sun riƙe takobi in takobi ne suna tsaye shi liman na sallah su wannan suna tsaye wa'ancan na baya suna sallah tare da liman liman zai raka'a ɗaya da wa'ancan na baya sai ya tsaya yana kallon abokan yaki su kuma idan aka idar da raka'an farko ba zai sallame ba zai tsaya su na bayan sai su kawo raka'a ta biyu su sallame idan suka sallame sai su dawo gaba su kuma na gaban da suka tsaya suna kare na baya sai su dawo baya sai su bi liman raka'a ɗaya kaga shi liman ya raka biyunsa ya sallame su kuma sai su tashi su kawo ɗayan suka ce to a halin yaƙi fa kenan ba a ɗaga musu kafa ba aka ce sai an tsaye da sallar suka ce to a famin babu aula a lokacin da ake cikin aminci kada a ɗaga mutum kafa sai ya sai ya halici wannan sallar tunda har a cikin wajen yaƙi ba a ɗaga musu kafa ba to ina ga wannan har ya kai ga a lokacin da aka yi yaƙin khandak yaƙin ahzab kenan shekara ta biyar bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina ai sai da sallan la'asar ta kuɓuce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai saboda tsoro da firgici da ke tattare da su har manzan Allah sai da musu mummunan addu'a yace mana Allahu quburahum wa buyutahum nara mana'una 'ani salati al-wusta salati al-'asr yace Allah ya cika gidajensu da kuma kaburrukansu da wutan jahannama saboda sun hana mu halattar sallar la'asar saboda a lokacin sai na umar ya zo ya samu manzo Allah gab da gab da magariba yace ya ma'aikin Allah fa ba mu yi magariba ba mu yi azhar la'asar ba sai ce ai ni ma ban yi la'asar ba sai manzo Allah ya faɗi wannan magana sai ce sai muka tsai da sallar la'asar bayan rana ta faɗi muka yi la'asar saboda tsoro bayan mun idar da la'asar sa'an nan muka yi magariba to kaga duk da haka sai da aka yi ta a cikin jam'i ga tsoron da ya shiga cikin zukatan sahabbai da firgici amma ba daga wannan kafan ba kaga suna da uzuri saboda firgicin da ke tattare da su wannan sallan bata sauka ba saboda tsoron da ake ciki babu natsuwa har munafukai suna yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam habaici akan wato manzon Allah ya ce za a bashi eh, kujeran Paris da Romawa ga muna a garin Madina ba mu riga mun samu natsuwa ba ta ina za a samu wannan da makamancin haka shine Allah subhanahu wataala ya bada labarin a cikin suratul ahzab suka ce to tunda ba daga musu kafa ba babu wani dalilin da zai sa a ce wani mutum a daga masa kafa wannan dalilin na biyu kenan na uku hadisin Imam al-Bukhari da Muslim wannan makahon nan da yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah ni dai makaho ne ɗaya kenan na biyu ba ni da jagora na uku ina jin tsoron kerkeci da sauran dabbobi kada su hau kaina su halaka ni shin ana iya min ana iya daga min kafa ana iya daga min kafa dangane da zuwa sallan jami'i sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce eh ba sai ka zo jami'i ba ya juya ya fara tafiya sai manzon Allah ya kira ta zo sai ce hal tasma'u bin nida shin kana jin kiran sallah qala na'am sai ce eh ya ma'aikin Allah ina jin kiran sallah sai manzo Allah ce fa ajib to wajibi ne sai ka zo suka ce to ga wannan na farko ka duba uzurorinsa makaho ne na biyu bayi da ɗan jagora na uku yana jin tsoron dabbobi za su iya halaka shi amma manzala ya tambaye shi shin kana jin kiran sallah ya ce eh manzala ce sai ya zo ya halarci wannan suka ce to tun da bai har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan makaho sai ya halarci sallah tunda yana jin kiran sallah ya nuna wajibcin wato zuwan sallah a masallaci na jam'i kenan kuma wannan shine magana mafi inganci saboda dalilan da suke karkashin maganan wa'annan bayin Allah saboda haka wajibi ne ka halicci sallan juma'a kuma wajibi ne ka halicci sallan jam'i a cikin masallaci min ghairi uzrin ba tare da wani uzuri ba fa huwa mubtadi'un sai malam yace wannan mutumin da ya ki zuwa ya zauna a gida to dan bid'a ne in aka ce mubtadi'un manzo Allah ce kullu bid'atin dalala ko dukkan bid'a bata ce wa kullu dalalatin fin nar kuma bata tana kai mutum zuwa ina wuta me yasa aka ce dan bid'a ne saboda ya zo da abin da magabatansa ba su zo da shi ba dan da yin sallah a gida ya kamata da duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tsaya a gida ba su yi ba sa'annan kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani sahabi ya zo masallaci sallah ta kubuce masa yana zuwa an riga idan da sallah da aka idan da sallah sai manzo Allah ce man yu'inu ala hadha wa zai taimaka ma wannan sai da na Abubakar ya tashi sai ya tsaya a gefensa sai ya bi shi sallah sai zama shi yana yin me yana yin farilla sai na Abubakar na ne yana nafila kaga inda aka samu halaccin me me nafila yana iya bin me me farilla sallah to ina halaccin me farilla ya bi me nafila sallah ga hadisin mu'adh bin jabal hadisin da imam al-bukhari da muslim suka rawaito mu'adh bin jabal shine alaramman anguwansu shine ke musu sallah limami yana wajen madina to baya sallah sai ya zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bi manzon Allah sallah in an idar da sallan isha'i sai ya koma garinsu a abin nan anguwansu sai ya yi musu sallah shi yana yin me kenan su kuma suna me kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani ko bai sani ba ya sani kaga wannan yana nuna maka halaccin yin haka kenan ko har wani mutumi ya dawo ya kawo kukan Mu'adh bin Jabal me yasa ya kawo kukan Mu'adh bin Jabal yace Mu'adh bin Jabal in yana sallah yana tsawaita musu ya zo ya Allahu akbar sai ji kawai ya jawo ya jawo kawai sai sallami sai ya samu gefe Allahu akbar ya yi sallah sai tafi ya je gaya manzo Allah ga fa abin da Mu'adh yake mana sai manzo Allah ce a turidu an takuna fattanan ya Mu'adh kana so ka zama fitinanne a cikin mutanen ka ya kai Mu'adh idan kana wa mutane sallah ka duba ka duba mabukata a cikin sallah akwai gajiyayyu akwai masu rauni akwai masu kaza akwai masu kaza akwai masu kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi magana akan yana nafila ba ko sai magana akan wannan matsalar kaga da hakan laifi ne da manzo Allah ya hana shi saboda la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja baya halatta a yi jinkirin bayanin da mutane ke bukata a daidai lokacin da suke bukata a yi shiru ake gaya musu dan da haka laifi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaga wannan yana nuna halaccin yin haka saboda haka shine malam yace to wannan mutumin ya zama dan bid'a saboda kai abin da magabatanka na cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ci shi ba kuma da hakan ya yiwu to da an samu da suna yi to ina ga wa'anda suke yaudaran mutane suna yi wa mutane sallah kaga anan garin akwai wani bawan Allah direba ne yake ce mu malam in kana so wallahi zan kai ka gidan mutumin yace anan nan badarawa an dauke shi aiki a gidan wani shehi cewa zai yi tuki da ya je sai ya jira lokacin kiran sallah aka yi ya ji ba a kira ba ɗaya ya yi sai biyu ya ce ya tsaya sai na fila yana jiran liman ya zo ya ce dukkansu sai liman ya shigo ta kofansa ya shigo aka tada ikama ya ce da aka gama tada ikama sai liman ya tsaya ya dinga kallon fuskansu ɗaya bayan ɗaya haka da ya gama kallon fuskansu sai ya ƙara fata ta kofa sai ya wuce sai ta, ah, ina liman zai je sai aka ce ai zai je saudiya ne mana sallah zai je saudiya ya yi musu sallah ya ce da ya ga haka kanshi sai ya buga ya ce wallahi ya yi niyan tafiya ya ce saboda ya gasa ma wannan mutumin magana bar ma ya tsaya har sai ya dawo ya ce sai ya zauna a masallacin sai can bayan isha'i sai aka ce mai wai malam ya dawo ya je saudiya ya yi azhar ya yi la'asar ya yi magariba ya yi isha yanzu ya dawo daga saudiya kaga aljani ne shi ko ba ka wani ko kaga karfe biyu ne a Najeriya kaga Saudiya ma an riga yi la'asar haka ne to wai shi zai je musu azab da la'asar sai ce da ya zauna mutum ya zo ya ce to an gaya maka nawa nake biya ya ce eh an gaya mun ya ce nawa ne ya ce an ce kana biyan dubu takwas za ka iya aiki da ni ya ce daman dan in gaya mai wannan magana sai na ce a'a ni ba zan iya aiki da kai ba ya ce me yasa ya ce in na bi ka zan halaka ya ce kawai don ya gaya mai wannan maganin ya sa ya tsaya har zuwa wannan ya ce malam in kana tunanin karya nake yi ka zo wallahi zan kai ka gidan mutumin to sa abubuwan kaga kwakwalwa ba zai ɗauki wannan maganan ba kaga kuma amma da yake mabiyar sun riga sun bata haka suka tafi Allah ya shiryar da mu to saboda haka malam ya ce to wannan ɗan bid'a ne Allah kuma ya kare mu daga sharrin bid'a malam ya ce wal uzuru shi ko uzurin da shari'a ta yadda da shi shine kamar din la faqata lahu bil khuruj ila masjid kamar rashin lafiyar da mutum bayi da iko ya fita daga masallaci ya fita zuwa masallaci aw khawfin min sultanin zalimin ko kuma yana jin tsoron wani shugaba azzalimi wannan malam yayi iftibasi ne daga hadisin Abu Dawud wanda imam nasiruddin albani ya tabbatar da hadisin hasani ne ta ruwaya ma hadisi ne sahihi akan cewa duk mutumin da bai je masallaci ba ba tare da wani uzuri ba kuma uzurin shine tsoro ko wani uzuri ko rashin lafiya manzo Allah ce fala salata lahu ba yi da sallah wasu malamai suka ce sallan ne ma kenan idan kai sallah a gida baka da sallah wasu suka ce a kana da sallah amma sai laifi sai suka ce wanda suka amfani da mantuqul hadith suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya magana ya ce in ba duk mutumin da ya fita daga gida ya ki sallah a gidan masallaci a cikin jami'i ba tare da wani uzuri ba to ko da yayi ta a gida bai da sallah sai suka ce to za a dauki hukuncin a zahirin hadisin shi sa wa'ancan malaman suka ƙara kafuwa a kan wajibcin zuwa ina sallan jam'i suka ce to gashi nan ai wancan bayi da wani uzuri yana jin kiran salla ya ƙi yin sallah ya zauna a gida suka ce to wannan bayi da salla wanda aka ba shi damar zama a gida idan ko da ya ji kiran sallah ba sai ya fito ba shine mutumin da yana cikin gida sai aka fara ruwa ina fata an gane aka fara ruwa ba kana jin kiran sallah ba to ba sai ka zo sallan ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam al-Bukhari idan ladan ya zo kiran sallah ba hayya ala salat zai ce ba ala sallu fil rihal kowa ya salla a gidansa ina fata an gane kamar lokacin da ake ruwa ba sai ka zo masallaci ba kuma idan ka zauna a gidan kai sallar ka za a baka ladar ka cikakkiya kamar ka yi ta a jami'i saboda shari'a ce ta halatta maka me wannan sallar a gida saboda wani uzuri da ya kama ka in ka fito ruwa zai iya dukanka idan ruwa da ke ka za ka iya samun mai mura ko rashin lafiya kaga kuma ka kuma ya tabu saboda haka sai shari'a ta daga maka kafa a wajen zaka iya yin sallah idan ruwan na da karfi ina fata an gane wani zai ce ai to me tunda ina da mota barin shigo da sauki ne shari'a ta baka kuma me ka karɓi saukin Allah ina fata an gane in ka ga wani ya haka kakka aibanta shi kakka ce yayi laifi ya raya sunnan waye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wannan uzurin ne kada ka baka amma haka kurin kana jin kiran sallah ka ki zuwa masallaci to wannan hadisin sai ya nuna ruwayan Imam Abu Dawud ya nuna ma baka da sallah shi yasa wa'anda suka zafafa cewa ko kai sallah a gida ma alal itlaq saddan lizari'a dan a toshe kafa suka ce baka da sallah kawai saboda ka san mahimmancin zuwa sallah saboda kuma na biyu lokacin da ka taso fa daga gidanka duk taku ɗaya ana kankare maka kurakuranka tsakaninka da ubangiji ana ƙara ka tsakaninka da Allah to me ka rasa me yasa ba za ka zo masallacin ba ka ga kuma kai sallah kai kadai a gida ba da wannan darajar sa'annan ga addu'an da za ka yi lokacin da kai wannan alwalar ka kyautata alwalar ka ka tako tun daga gida ka fala Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basri nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min khalfi nura wa min waj'alni nuran ala nur kana maimaita wannan kace ya Allah ka sanya a cikin zuciya na haske a gaba na haske a kunne na haske a baya na haske a sama na haske a ƙasa na haske a gaba na a dama na da hagu ya Allah ka sanya ni cikin haske kan haske in Allah ya karɓi wannan me ka rasa a duniyarka kuma me ka rasa a lahirarka to kaga zama a gida ka haramta wa kanka duk wannan addu'o'in nan na biyu kuma idan ka zo masallaci ka zauna musamman Allah zai sanya wa'ansu mala'iku suna nan suna maka addu'a yanzu ba gashi duk mun zauna muna jiran har sallar isha'i ta zo ba to mala'iku suna nan suna cewa ya Allah ka gafarta wa wani, ya Allah ka ji kan wani, ya Allah ka karbi tubansa ya Allah ka mai kaza ya Allah ka yafe masa wa yastaghfiruna lil ladina amanu suna yi wa waɗanda suka yi imani gafara suna roƙon musu gafarar Allah Suna cewa ya Allah ka gafartawa wani ya Allah ka ji kanwa ne manzo Allah ce malam yu'zi wa malam eh, yuhdi matakar baka cutar ba baka yi gulman wani ba ka ce a ga wani can ko kuma ka yi hutu ka yi tusa in baka yi ɗaya daga cikin biyun nan ba suna nan suna maka saboda kaga ai mala'iku na cutuwa da warin nan haka ne mala'iku na cutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza bihi banu adam mala'iku na cutuwa da abin da ɗan adam ke cutuwa da shi shi sa manzo Allah ya hana ka cin albasa ya hana ka cin tafannuwa ya hana ka cin me alkuras shine farar ƙasa in ka ci kakka zo masallaci saboda in ka je Allahu akbar kana buso wannan hamamin na gefen ka wani kila zuciyarsa zai tashi baya a ɗabi'ar da Allah ya yi shi baya son wannan warin zai fara amai ko ka cutar da shi to matukar baka yi ɗaya daga cikin wannan ba sai malamai suka hada sigari a ciki saboda hukuncin da abinda sigari yake yi shine albasa da tafannuwa ke yi ba yana da wari ba idan mutum ya sha sigari in ya zo zaka ji warin ko in ya fara hamma zaka ji wannan warin to shi ma hukuncin sa daya to kaga dukkan su suna daga ciki to saboda haka a kasantuwar mala'iku suna shiga ciki suna wannan addu'ar kaga mutum ya samu wannan albarkan da ke ciki to malai ce idan kana jin tsoron shugaba azzalimi to shine kake da wani uzurin da ba za ka iya zuwa masallacin ba saboda shi zai maka hukunci kuma babu wanda ya ya fito na fito da shi a wannan hukuncin ina fata an gane shine dalilin da yasa aka ce to an daga maka kafa kai sallah a gidanka sai ce wa ma siwa zalika duk abin da ba haka ba fala uzra laka malam yace baka da wani uzuri a wajen Allah wa man salla khalfa imamin duk wanda ya salla a bayan limami falam yaktadi bihi kuma ya yin koyi da wannan limamin fala salata lahu bai da sallah wannan yana karantar da kai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa innama innama ju'ila al-imam li yutamma bihi hadisin bukhari da muslim ashab ashabul uh, uh, kutubu sita duk sun fitar da wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam ce an sanya maka limani ne dan ka yi koyi da shi sai manzo Allah ce fala takhtalifu alaihi kada ka saba wa liman idza kabbara fakabbiru in liman yayi kabbara kai ma kai kabbara Allahu akbar kai ma kai Allahu akbar amma in ka riga liman kabbaran harama to automatically ka zama yayan liman kana da sallah baka da sallah saboda asalin jagoran ka ma baka koyi da shi ba to ina maganar sallah anan sa'annan kuma wanda ke riga liman dagowa daga ruku'i ko sujjada musamman ma ga sujjada hadisin Imam al-Bukhari wanda manzo Allah yace amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa imanin, shin wanda ke riga liman dago kansa ba zai ji tsoron kada Allah ya juya yayi reforming din kansa kamar kan jaki ba hukuma bi ma'ana yarga dago yarga liman dagowa sai Allah ya canza kan ya yi reforming ɗin kan ya zama kan jaki saboda saba wa liman to kaga anan ya nuna ba a saba wa liman shi zaman zala ce fala takhtalifu alaihi kada ka saba wa liman a kowace hali ka bi shi a dukkan gaban da yayi rukuni daga cikin rukunnan sallah kada ka ce zaka saba wa liman a cikin wato binsa wajen sallah akan samu kuskure da yawa daga cikin mutane na farko kuskure a wajen bin sahu wajen liman kaga idan mutane uku ne za su yi sallah liman na gaba biyu na ina baya a bayan kuma ina bayan liman ko ɗaya na dama ɗaya na hagu haka ko to har sahun ya cika haka ake so dama a cika sahu in wannan ya shigo ta wannan kofar zai tsaya nan wannan ya shigo ta kofar nan zai tsaya nan kaga har sahu ya cika to idan sahun farko ya gama cika har ƙarshe ta ina za a fara sahun ta biyu shine bayan liman a ta damansa ba can dama ba ina fata an gane kamar yadda aka fara wannan to idan an tsaya a nan haka shi ma wanda ya zo zai tsaya nan wannan zai tsaya har shi ma sauyin ya cika har a kai zuwa ga ƙarshe sai zama idan kuma aka zo ana koyi da liman ina fata an gane shine hadisin da ɗaya daga cikin eh, sahabai guda biyu ne suke sallah wanda suna shi guda biyu ya kwanta min ko Abu Musa al-Ash'ari ne da Abdullahi bin ah, Mas'udin na dai manta amma kamar su ne su biyun suka suna sallah Abdullahi bin Mas'udin ne ya fara sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya a hagun liman asali a ina ake tsayawa a daman liman yace sai manzon Allah ya rike ni sai jawo ni shi ma wancan da ya zo sai ya tsaya a hagun shi ma ya jawo shi sai maza Allah ya tura mu bayansa kaga kenan a ina ke tsayawa a bayan liman idan ku uku ne to haka idan sau ya cika haka za a yi koyi haka har zuwa ƙarshe to ina ga waɗanda suke zuwa ga sahu bai cika ba mutum yana fitowa daga kofa sai ji liman ya yi ruku'i sai ma ce Allahu akbar sai kafa rukuyinsa a can kawai har a idan to nan malamai sun ƙara juna ilimi a ciki wasu suka ce bai da sallah saboda hadisin bukhari da yake cewa la salata liman salla khalfas saf babu sallah ga wanda yayi sabanin sahu ya tsaya ga sahu daban shi kuma ga inda ya sallah suka ce bai da sallah wasu suka ce a'a ai hadisin ma yana da matsala saboda haka su a wajen hadisin bai inganta ba saboda haka su a wajensu su sallar tayi sai dai yayi kuskure na biyu suka kafa hujja da hadisin abubakar tasakafi radiyallahu ta'ala wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito sa ya shigo masallaci manzon Allah ya riga ya ruku'i yana shuwa sai ce Allahu akbar yana ganin idan yace zai karaso da tafiya manzon Allah zai dago daga ruku'i sai ce Allahu akbar kawai sai ruku'i da ya ruku'i sai ci gaba da tafiya har sai da ya je riski sahu yana riskan sahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya idar da sallah saboda daga cikin mu'jizarsa yana kallon bayansa kamar yadda yake kallon gabansa duk abin da ke faruwa yana juya sai ce man fa'ala kaza waye yayi kaza da kaza a cikin sallah sai shi Abubakar Sakafi ya ce ana ya Rasulullah ni ne na aikata wannan sai manzan Allah ya ce zadakallahu hirsan fala ta'ud ya ce Allah ya ƙara maka kwaɗayin son samun lada amma kakka ƙara maimaita shi to wa'ansan da suke cewa yana da sallah sun kafa hujja da wannan hadisin su wa'ansan sai suka maida musu da raddi ai wannan hadisin ba ya tsaya bane a sahu ba ya tsaya shi kadai bane har aka idan da sallah ai takowa yayi ya zo ya riski sahu aikin tako wanda yayi ne manzo Allah ya hana shi ce kada ya sake kaga inda ba kuskure bane manzo Allah ba zai ba zai ce mai kada ya maimaita haka ba suka ce to wannan ba dalili bane akan wancan saboda haka a idan yayi suka ce bai da sallah kwata kwata sallah ne babu wanda suka ce a to yana da sallah sai a ce fala salata lahu sahihatun bi ma'ana ladan sallah ne aka rage ba wai sallar baki ɗaya bace ba ta bai da shi ala ayyati halin ne ya kamata kai me ya kamata mutum yayi mai dabara dan ya kubuta ya zo sahun ko sai ce Allahu akbar sai ya sallam ya fi masa alkhairi kuma kada ka manta taho wannan da za ka yi har ka zo ka rishi sahu a natse lada fa za ka samu saboda ka yi bi umarnin waye manzon Allah hadisin Abu Abu Qatada al-Ansari hadisin Bukhari da Muslim yace idza uqimatis sala duk lokacin da aka tsaida sallah famshu ilaiha bis sakinati wal waqara yace ku tafi zuwa ga sallan nan cikin natsuwa da samun sakankancewa wala tusri'u sai ce kaku gaggawa fama adraktum sallu. abinda kuka riska ku sallace ta wa ma fatakum fa atimmu abinda ya kubuce muku idan an ida da sallah ku tashi kurama. kaga kenan hakurin da zaka yi ka taho har ka zo ka riski sahu wa yace kai hakan zaka samu ladan ko ba zaka samu ba har ila yau ai baka rasa ba kaga ka samu wannan ladan kuma ka zo ka bi ka kai ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga in ladan can ya kubuce maka wannan bai kubuce maka ba kaga dai duk da haka ka kara samun me wani nurun ala nurin duk da ka samu kubucewan wancan kaga wannan baka bai kubuce maka ba to ya kamata a ce mutum yana yin haka kada ya kuskura ya saba wa liman kamar yadda ake yi sa'annan kuma kada ka riga liman saboda wani yana cewa liman na ce Allahu akbar zaka ga ya tafi ru an tafi kasa ana so ka tsaya in liman zai je sujjada kamar yadda sahabbai suke cewa ba ma tafiya sujjada ce mun tabbatar da goshin manzo Allah ya taba kasa mu kuma haka muke sallah yau mu ma muna da uzuri limaman ne kuma sai a hankali ko wani limamin in ba haka kai ba kafin ka je sujjada ya dago daga sujjadar sa ko to su ma kaga wannan akwai kuskure amma ala ayyati halin kada ka riga ka bari sai limamin ya tafi in ka tabbatar da limamin ya tafi sannan sai ka bi shi ka tabbatar da ya tafi amma idan ka samu limamin da ke kwatanta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kada kai gaggawa ka bari sai ka tabbatar da goshin sa ya taba kasa sannan kai ma sai ka tafi sujjada ai shi sa sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu zamanin sa idan yana ruku'i in aka zo subhana rabbiyal azim ko wa bihamdihi yace wani lokaci zan karanta ta so bakwai dalilin da yasa nake karanta ta so bakwai saboda na baya na su samu ladan ruku'i wanda yazo Allahu akbar ka san wani in ya ji liman ya tabo ri ti ti ti zai zo da gudu ko Allahu akbar Allahu akbar a'a yace sai in tsawaita sai in karanta ta so bakwai saboda na baya masu dan zuwa dan masubukan nan su samu dama su samu wannan ladan kaga wannan daga cikin hikima daman shari'a ta ba da dama ba lallai sai uku ba shi yasa malamai suke cewa to yana da kyau liman idan yayi ruku'i tunda zai riga ka ruku'i automatically zai riga ka karanta ta so uku ko sai aka ce to yana da kyau shi yayi ta so biyar saboda idan yayi ta so biyar kai zaka samu kai so na zaka samu kai so uku amma idan yayi so uku da wuya kai ka cika ukun nan naka ina fata an gane wannan yana daga cikin fikihun da liman shi ma ya kamata ya to kaga shi sai na Uthman ma sai ya kara nawa biyu ma akai a samu nawa kaga duk irin nauyin bakin ka dai insha Allah sai kai uku kila har da dauriya to kaga wannan hikima ce a wajen shi ma limanci to ba a so ka saba wa liman saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fala takhtalifu alaihi kada ka saba wa liman in ka saba wa liman na farko ka saba wa umarnin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu ka saba umarnin wa Allah subhanahu wataala na uku kuma sallarka ana jiye maka tsoron sallarka ba za ta samu shiga a wajen wa ba Allah ruwayan Imam Ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a cikin masallata akwai wanda ɗaya bisa goma sallar sai yake samu lada ɗaya bisa goma akwai wanda yake biyu bisa goma akwai wani uku akwai wani hudu akwai wani biyar akwai wani shida akwai wani bakwai akwai wani takwas akwai wani tara akwai wani ma ladan ma baya samu kawai wahala yi a cikin sallah yace wani rabin ladan sallar sai yake samu wani ma ladan kwata kwata babu ya tozartar da sallar kaga masu sallar me kotan kuciya wallahi idan ana idan ka ga mutane yana sallah za ka yi mamaki wani mahaukaci ne ke bakin masallaci wani mutumi yana sallah an idar da sallah sai ya kotan kunci amma wakacin na zaune yana kallon sa haka ya kura mai ido yana idar da sallah da ya fito sai ya kyalkyale da dariya sai ya ce kai me faru sai ce ko ni da nake mahaukaci ba zan karɓi sallan ka ba balle Allah wannan ilhama ce fa Allah ya masa kotan kurciya shi wanda ke gefen yake bani labari ya ce wallahi sai kalle shi sai ce haukanka ne ke damun ka kawai sai ya kara ka ba ya ce ko a jikinsa ya tsaya ya yi hankali ya ce kotan kuciya ya yi ya ce wallahi na gansa kotan kuciya ya yi amma ni na kasa mai magana sai mawakaci ya kyankyali da dariya ya ce ko ni da nake mawakaci ba zan karɓi sallan ka ba balle Allah amma ko irin ya dan dawo ya yi tunani haka ne ya dan gyara sallan a'a ko sai ya tafi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Khadij bin Rafi' ko irji fa salli fa innaka lam tusalli ka je ka sake sallah domin kai baka yi sallah ba yayi har sau uku manzo Allah sai manzo Allah ce mai ka je ka sake sai ce fa wallazi ba'ataka bil haqq na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya la uhsin ghayraha ba na iya kyauta sallah fiye da wannan allimni ya rasulullah ka karantar da ni kaga ne ya san bai sani ba sai manzo Allah ya fara koya masa yanda ake sallah to kaga kai ma a matsayinka na musulmi wallahi idan wa'ansu musulman na sallah su kadai zaka sha mamaki liman ne bake rufa mutum asiri mafi aksari wani idan yana sallah kotan kurciya yake yi za ka yi ta tunanin anya ma ya karanta fatiha a cikin sallar su kuwa Allahu akbar sami'an Allahu akbar assalamu alaikum tayyan ma ba zaka tabbatar ya karanta ta ba ya sallame ya kara gaba duka wai me ake yi me ake hidiman abun duniya wanda ke baka wannan abun fa a duniyar da kake nema fa shine ya ce kayi sallan nan me yasa ba za ka kyautata ba kai kuma kana so ya baka kuɗi mai albarka kana so ya baka kuɗi mai yawa kana so ya maka budi kana so ƴaƴanka su yi albarka kana so matarka ta yi maka ta yi maka biyayya kana so matarka ta maka abin da ya kamata kana so duk inda ka je ka ga budi a rayuwarka amma wanda ke maka wannan wato shimfidar ka kasa kyautata masa ibada kuma ya kake so rayuwa ka ta kyau shi yasa dole mutum ya taka tsantsan a wajen sallarsa kada ku kuskura ka saba wa liman kuma gara ka zama mamu akan kuma ka zama ne limami saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwayan ruwayin Imam al-Bukhari yace fa in asabu falakum wa lahum in liman yayi sallah mai kyau kai shi yana da ladan sa kai ma mamu kana da ladanka fa in aqta'u falakum alaihim in yin salla mai kyau kai ma mu kana da ladarka cikakkiya standby shine ke da laifi a wajen Allah kaga fara ka zama mamu da ka zama ne limami ko balle a ta kashe juna akan me aha to gara ka zama mamu da ka zama ne liman kaga saboda ne kai kuma mamu kada ka riga liman saboda liman shine jagoranka to in ka ba haka sai ka ga rayuwarka ta yi kyawu kuma an samu albarka wallahi da mutum ya fahimci sakon musulunci zamu cewa lalle musulunci addini ne wanda ke koya wa mutane tsari ka duba liman ba jagoranka bane aka ce karka saba mai kaga tunda ya jagorance ka kaga an nuna maka karka saba mai kenan a rayuwarka gabaki ɗaya ana nuna maka muhimmancin me jagoranci ko ba haka ba ai dalilin da yasa sahabbai suka gabatar da sayyidina Abubakar kenan ko tunda ka jagorance mu a lahira a duniyar mu kai ka fi cancanta ka jagorance mu mu kuma aka san mu na yau wanda ya jagorance ka a duniya za ce a lahira za ce bai cancance jagorance ka a lahira ba a duniya ba saboda bai san duniyar ba kai ka fi shi sanin duniyar kaga aka fi saboda haka liman ba a saba masa duk ta kowane hali in ka saba masa to zaka iya samun matsala shi yasa a wajen wato ruku'i idan ka zo ka sadda liman na ruku'i malamai suka kara wa juna ilimi cewa misali mutumin da ya zo liman na cikin ruku'i sai ce Allahu akbar ya tafi ruku'i Imam Abu Hanifa ce baka da sallah ya ce baka da sallah ne kwata kwata Imam Malik ya ce kana da sallah da sharadi daya sharadin kabbaran nan na farko a zuciyarka kabbaran harama ce kai yace sai ka tafi ruku'i ba tare da kayi kabbara ta biyu ba ce sallaka ka tayi amma don girman Allah waɗanda suke shigowa suke tadda liman a ruku'i haka suke eh kabbaran da ake yi shin wani irin kabbara ce ta ruku'i ne ko na harama innamal a'malu to yanzu sai mutum ya gyara to gara ka ce Allahu akbar ko sannan sai ka ce Allahu akbar ya fi maka alkhairi da ka ce Allahu akbar ka tafi kaga imamu Abu Hanifa ya ce automatically baka da wannan sallan kaga kai baka yi kabbara harama ba saboda yanzu kabbara me kai ruku'i kai kuma ka'idar kabbara harama ita ce ke sa ka zama mai masallaci da ka ce Allahu akbar Imam Malik ya ce ko da baka yi kabbara ta biyu ba idan ka tafi sallar ka tayi wannan daidai ne magana amma idan baka ce Allahu akbar baka bar harama sai ka ce Allahu akbar ka tafi automatically har a idan da sallan nan ba ta da wannan salla to kaga mutum sai ne taka tsantsan garin neman kiba an nemo rama ka rasa sallar ga baki dai kai kuma kana ganin ka sallah ka tashi ka tafi to shi yasa dole mutum ya taka tsantsan balle ma mu yanzu a Najeriya ma mu ya rage mana ma na lada kaman sallar wa sauran ayi kasuwancin mu ba Allah a ciki mu'amalar mu ba Allah a ciki sallan ne kawai ta rage maka yanzu to shi ma baka ta ba sai ya zama gabaki ɗaya rayuwarka kawai ka zama me ka zo rakiya ne duniya Allah sa mu dace saboda haka anan za mu kwana idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi daga wata gaba mai mahimmanci insha Allah fa hamdika wa bihamdika illa anta astaghfiruka wa atubu eh eh eh eh na'am eh eh eh eh la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ka gura idan an kai abin nan an kai kauyen da za a je sai sai ku yi tsaya abin tunda har an yi ittifaki za a tsaya a can sai a tsaya a can eh eh eh eh eh haka ne eh eh. <laughs> eh eh eh haƙuri ya kamata yi ai kuskuren kenan ya kamata yi haƙurin har a kai tunda in dai za a kai wajen ba zai lokacin sallah ba zai fita ba shine kuma ko da ya fita ai matafi ne an baka dama zaka iya hada su ka jinkirta azhar zuwa lokacin la'asar sai kai azhar da la'asar ko kuma ka gaggauta azhar da la'asar din a daidai lokaci duk wannan an ba matafi daman wannan bayi da matsala saboda halin tafiyar da yake ciki shari'a ta daga masa wannan kafar sai mutum ya dan ƙara fikihu a ciki ya fi sauki kuma sai ya toshe kofan fitina da rashin fahimta tsakaninsa da mutane saboda mutane suna bukatan a waya musu da kai sosai shi ma Allah samu dace wa alaikum assalam wannan kuma akwai sabanin malamai a cikin sa dalili kuwa saboda manzala ce la salata liman lam yaqra bi ummil kitab babu sallah ga duk wanda bai karanta Fatiha ba saboda ka sai suka aka samu sabani wajen malamai imamu ah, ahmad ya tafi akan cewa dole sai ka karanta fatiha imamu ash-shafi'i ya ce za ka karanta fatiha amma da sharadi idan liman ya gama ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin sai liman yayi shiru sai ka karanta fatiha sannan ya fara karanta sura ina fata an gane shi ko imamu malik ya ce a in dai liman na karatu maganar karanta kuma fatiha bai taso ba dalilinsa na farko shine Allah maɗaukaki ya ce wa idza quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun karatun qur'ani yake ko ba karatun qur'ani yake yi ba da yake a salatul jahariya kenan na biyu ruwayan imam muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qara'a al-imam fa ansitu in liman na karatu ku yi shiru wannan umarni ne ko ba umarni ba kuma hadisi ingantacce ne ko ba ingantacce ba saboda haka wannan maganar ita ce tafi karfi amma duk da yake akwai sauran malaman da suka tafi akan aka san haka amma maganar Imam Malik shi yafi karfi saboda wannan hadisin da ke kai idan liman yana karatu kuna jin karatunsa to dole ku shiru in ba kwa jin liman kamar ranar juma'a an ɗauke wuta liman na cikin masallaci yana sallah yan can ai ba za su ji karatun liman ba yan nan ba za su ji karatun liman ba to su ma wajibi ne su karanta fatiha in kai gum sai ka ji an ce amin gama amin to automatically sallar nan fa baka da ita saboda manzo Allah ce in kuka ji sautin liman ku yi me ku yi shiru kenan in ba ku jin sautin liman me za ku yi dole ku karanta fatiha ina fata ka gane to dole a karanta fatiha idan ba a jin sautin liman amma sallan daman misali azhar da la'asar kaga shine ake yi a asirce ko to wajibi ne kowa ya karanta fatiha da sura alal aqal ina fata an gane kamar yadda liman yake karanta ta amma magariba raka'a biyun farko za ka yi shiru ne a raka'an karshe sai ka karanta ne fatiha isha'i a raka'a biyun farko za ka yi ne shiru raka'an karshe guda biyu ka yi ne kai ma ka karanta fatiha asubahi da mun shiru za ka yi saboda dukkan su a ne a bayyana ake karanta kai dai ana so ka natsu ka ji karatun wannan kuma shine magana mafi inganci idan kana neman karin bayani suka koma sifatu salatin nabi na Sheikh Imam Nasir bin Albani rahimahullah ta'ala zaka ga ya shimfida wannan baban insha Allah na'am eh eh eh eh eh eh eh na'am iyalanka yana suke suna garin kaduna saboda haka in ka je kasar da za ka yi yanzu kaduna ne garinka base ɗinka ba can kebe ba saboda haka duk lokacin da ka je yanzu ka zo ne a matsayin bako za ka yi sallar ka ce kasuru ka ƙara gaba amma idan kana kaduna da ba iyalanka iyalanka na can ina fata an gane kana tafiya ne duk hutu kaduna ya zama maka ne bako saboda haka za ka yi kasarinka in ka zo masallaci ka samu sallah ka yi sallah in sallah ya kubuce maka sai ka yi kasarinka ka kara gaba ina fata ka gane wannan shine mafi sauki Allah sa mu dace na'am bari zan zo kan ya hakuri eh eh ya eh, ya halatta za ku yi kasurin ku yi jami ba laifi eh eh za ka yi da iyalinka a gida ko kai kaɗai kai za ka samu ladan jami'inka in ka yi da iyalinka ma za ka samu ladan jami'inka saboda shari'a ce ta ɗaga maka kafa akan cewa in an samu irin wannan ga ma yanda ladan zai kira sallah ala sallu fil rihal kaga duk ranar da ka ji ladan na ce ala sallu fil rihal ce yan kakale kenan ko ba haka bane a ce a'a wannan wani irin addini ne kuma ai ko a Saudiya ma ba mu taba gani an yi haka ba ka san mu uzurin mu kenan kullum ai ko a Saudiya ma ba taba ganin an yi haka ba shi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata in ya tabbata sai ayi aiki da shi ina fata an gane kawai sai ayi sallan ka a gida za a baka ladan ka cikakkiya kamar kayi sallah a cikin jami saboda shari'a ce ta ce ta daga maka kafa saboda halin da ake ciki kaga wani in ruwan ya taba shi zai kamu da mura ko rashin lafiya kaga shi karan kansa takura ka zai yi ko to kaga wannan shari'a baya so ka takura wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a addinin musulunci ba wannan shine addinin musulunci babu addinin da ya kai shi sauki a wajen bi in dai ka fahimce shi kamar yadda sakon yake Allah sa mu dace na'am eh eh eh ya eh na'am eh kasurin ka za ka yi idan kasur ya kama ka a halin tafiya kana zariya a zahar ta yi sai ka shigo kaduna kana shigowa kaduna kasurin ka za ka yi wannan shine abinda ah, mai alari ya kawo a cikin abdurrahman al ya kawo shi nan a cikin alari nan nan kusa ina fata an gane kuma wannan shine fatawar da imamu malik ke bada da yawa suna bada fatawar cewa idan ka dawo gida cikawa za ka yi asalin wannan fatawar ana cewa malikiya ne ba malikiya ba ce asalin malikiya shine wannan wancan maganar fatawar imamu shafi'i ne imamu shafi'i ne ya ce in ka dawo gida cikawa za ka yi imam malik ya ce ai lokacin da sallar ta riske ka a wajibcin ta kana halin tafiya saboda ka tana nan a kanka ba ta sauka ba sai ka yi ta abin kuma shine magana mafi inganci sai ka zo gida sai ka yi binka ina fata an gane kamar yadda idan ta kama ka azar ta kama ka a Kaduna sai ka tashi a daidai lokacin da ake kiran sallah sai ka tafi Zaria kana tsammani dan ka tsaya a Zariyan kasurun ka zaka yi hudun nan da yadda ya kama ka a gida haka zaka yi shi ina fata an gane yawa eh e e za su ce sami Allahu liman hamida tambayin da yake in liman ya ya tafi ruku'i shin mamu za su iya cewa sami Allahu liman hamida kafin su ce rabbana wa lakal hamdu ya inganta manzo Allah yana cewa sami Allahu liman hamida sannan ya ce rabbana wa lakal hamdu mamu ma su ce sami Allahu liman hamida su ce rabbana wa lakal hamdu wannan ya inganta sannan kuma akwai hadisin da yazo akan cewa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamdu to wannan shine ake kira ikhtilafu tanawwu' wani lokaci ka ce sami Allahu liman hamida sai ka kara da rabbana walakal hamd wani lokaci ma ba za ka ce sami Allahu liman hamida ba sai ka ce rabbana walakal hamd duk wanda kai yayi saboda sunna ne duk ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ga wani yayi wancan kakka mai inkari kai kuma da kai wannan shi ma da yawancan kada ya maka inkari saboda dukkan ku kun dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa mu dace amma idan mutum ya ji tsoron fitan lokaci misali ya tashi ina fata an gane to wajibi ne ya tsaya ya sallah a lokacin da ta riske shi a gida kafin ya fara tafiya saboda halin tafiya idan ya mutu Allah sai ya tambi saboda tunda sallah ta riga ta riske shi a ciki shine malam ya mun wannan tsokacin na'am zan zo kanka ya gudu malam wa alaikum salam eh eh na gane eh eh to akwai wato sabanin malamai a wannan fanni malaman musulunci sun kara wa juna ilimi akai imamu malik da imamu ah, ahmad bin hanbali sun tafi akan cewa in dai za ka tafiya za ka wuce kwana uku suka ce za ka cika sallan ka ne ina fata an gane ruwaya biyu imamu ahmad yake da shi ruwayan farko cewa sai kun cika sallan tare da imam malik cewa za ku cika sallan matukar za ka yi sama da kwana uku to za ka cika salla amma tafiyar da ka yi ka sa ran a kwana uku kawai za ka yi sai wani uzuri ya rike ka ka yi sama da kwana ukun kasarinka za ka ta yi har ko da kwana talatin kai za ka ci gaba da ka wannan shine fatawar da malikiya take badawa ina fata an gane amma kuma an samu san haka daga wajen imamu abu hanifa abu hanifa ya ce kasurun za ka yi dalilinsa kuwa ya ce saboda hadisi ya inganta abu kari da musulun manzan Allah ya yi tafiya ya yi kwana goma sha bakwai a wata ruwaya kasuru ya yi a wata ruwaya ya yi kwana sha tara kasuru ya yi a wata ruwaya ya yi kwana ashirin kasuru ya yi sannan akwai wata ruwaya hadisin anas ƙarshen rayuwarsa da ya yi hajjatul wada kwana goma ya yi kasuru ya yi ina fata an gane suka ce ya ce kasar kawai za ka yi sannan akwai hadisi ya inganta hadisin abdullahi bin umar bukhari da muslim sun rawaito sa watan su shida a halin tafiya kasar suka yi suka ce har suka samu wata kankara ya tare su a hanya suka yi ta kasurun sa ya ce har suka samu wata katuwar dabba ta ruwa ta mutu suka dinga cin namar har sai da suka yi kiba suka yi tubbi da suka da suka gaya manzo Allah kasanin suka yi manzo Allah bai ce bai ta yi ba suka ce to wannan kenan har ila yau an ƙara samun ruwayan bukari da muslim sabai sun yi tafiya sun yi shekara biyu a halin tafiya kasuru suka yi ina fata an gane shi ne suka ce to kenan ya nuna kasuru ba yi da iyaka ba yi da me haddi matukar sunanka matafi ya halatta za ka yi ne kasurunka ina fata an gane wannan shi ne fatawar da Imam Abu Hanifa da dawudu zahiri da su Ibn Hazm suke a kai wanda Imam nasu bin Albani da Sheikh Saleh bin usaimin suna kai irin wannan fatawar a akar har ma suna ba da fatawar shi Sheikh Saleh bin usaimin yana ganin duk dalibi da misali ya zo Saudiya a asali Saudiya ba mazauninsa sa bane ya zo neman ilimi ne in zai sallasa zai iya kasarinsa saboda ba gidansa ba ne sai dai idan ya zo da iyalinsa kaga yanzu ya fita daga me matafiyi kenan ko ya zama mazauni to baya kansa kenan ina fata an gane amma aka sun yawancin jamhur suna tafiya akan cewa sai idan kwana uku nan za ka yi sai suka yi tawilin wancan hadisin akan cewa in dai sama da kwana uku ne to za ka cika sallanka wanda shine kuma fatawar da tafi yawa a nan saboda yawanci malikiya muke bi amma a ƙashin gaskiyar maganan ya halatta za ka iya yin ƙasar ka matukar sunan ka matafi sai dai idan kai ne kake ganin cewa baka natsu ba amma fa ba wai dan sunna ba haka bane ina fata ka gane amma abinda sunna ya zo shine za ka yi kasirinka idan ka ji an kira sallah zaka ka iya zuwa ka bi mutane sallah a lokacin da zaka yi sallah kai kaɗai ka yi kasirinka sai ka zama kana haɗawa kamar yadda sahabbai suke yi ina fata an gane kana ka zo masallaci sai ka ji an kira sallah ko kana kusa da masallaci sai ka zo kai sallah lokacin da kuma ka shagalci da wani abu ka dawo gida za ka yi sallah sai ka yi kasarinka shikenan kaga ka hada sunnan da sahabbai suka yi haka su ma sahabbai suka yi wannan daidai kenan Allah samu dace eh eh eh kasarin sa zai ci gaba da yi eh in bayi da iyali shin me ya kawo sa neman kudi ko neman kudi ya kawo sa kuma yana da niyyar cewa yana samun abin da ya dan zo nema zai me sa me matafi Allah sa mu dace malam ina gani kai ne na karshe saboda kada mu ta jama'a eh eh eh eh eh eh eh eh a'a na ce maka yawwa oke na gane sannan na ƙarshe akwai kuskuren da yawanci masallata masu kasuru suke yi sai shigo masallaci saboda liman yana cika sallah ne sai ya tsaya a bayan liman idan sai ya tsaya sai an yi raka'a biyu in an idar da raka'a biyu liman ya tashi biyun da ya rage sai ya bi shi sallah Allahu akbar saboda me wai in liman ya sallame sai ya yi me shi yayi biyun sa kuskure ne in ka bi liman sai ka cika ka'ida kenan saboda manzo Allah ce innama ju'ila al-imam li yutamma bihi dan ai koyi da shi sai ce fala taftarifu alaihi ko da kuma hadisin Abu Qatada ruwayan Bukhari da Muslim yace fama adraktu fa sallu sai ce wa ma fatakum fa atimmu malamai suka kafa hujja to tunda an ce ka cika sai ka cika matakar kana bin liman sai dai in liman zai daga maka kafa malam zo kai mana sallah idan ka zo sai ka ce jama'a ni fa kasum nake yi kana raka'a biyu sai ka sallame kana sallama sai ka jiyo ka ce ni fa matafi ne kowa ya cika sallansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin mutanen Makka lokacin da ya shigo daga Madina yayi raka'a biyu yana sallame sai ya ce atimmu salatakum fa inna qaumun safar yace kowa ya cika sallansa mu matafiya ne kaga an gaya mutane ko kar kakkai larabci dan ba kowa ke jin larabci ba ko ba gaskiya ba sai ka ce jama'a kowa cika sallah ni matafiyi ne shikenan sai mutum ya tashi saboda wani kila ya shigo bai san cewa kai matafiyi bane amma yana jin bayanin zai ƙara samun gamsuwa cewa oke wannan matafi ne mana sallah kaga wannan abin ya fito fili Allah sa mu dace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ارحم الراحمين يا رحمة الله الغرباء الفقراء المساكين علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرهوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا محروما انك سميع قريب مجيب للدعوات سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين